duk abin da su abzali ziyara za su yi ba su da dalili ba su da hujja suna yi ne domin kawai hulɗa su ta siyasa wannan abu da ka ga sun je sun yi mu mun riga mun san daman da zarar hadda abdulaziz cikin cikin jihar zamfara ba wai talakawa ne suka kawo shi bukata ta ce ta kawo shi wato babban bukata ta ga aswaji bola tinubu nisantin wai happened uh, 2019 ba sa son ya kara faruwa shi yasa har ganin yanzu duk abin da za su yi suna yin su faranta mai rai domin idan lokaci ya zo a ce su ne suke da jam'iyyar apc a kori suka biyu marafa a kori su sanin jaji duk abin da za a ganin su abdulaziz yari suna yi su shi ne kawai suke yi abdulaziz yari bai da kishin talaka an jihar zamfara duk wannan wai ka ga wai mutum wai in ya tashi buga maka misali Abdulaziz Yare ya yi kaza ya yi kaza ya ba da shinkafa ya ba da menene ya ba da shanu wannan takwali bai san me kishi ba bai san abun da kamar ciwo ba. Muna tare da ku a shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, X, TikTok, Instagram da WhatsApp da Google Plus, YouTube da babban shafin mu na yanar gizo wato www.faramediaservices.com.ng domin kallo haɗi da karanta dukkanin labaran da muke wallafa muku haka kuma za ku iya tafka muhawara ko yin tsokaci ga dukkanin shirye-shiryenmu haka kuma za ku iya tura mana da saƙonni a mu na yanar gizo wato fara tv at gmail.com Far'a tv murmushin alkhairi a masu kallo da sauraronmu, mu assalamu alaikum mu kuma da sake kasancewa da ku a cikin shirin fara'a ne laya na tashar fara'a tv ba tare da bata lokaci ba wani rabin za ka fara gabatar da suna ka kai tsaye wa a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim a yan uwa masu kallon mu da saurari a kowane lokaci kamar kullum suna na sanabul bello husaini daga karamin hukumar yankin maradin dan asalin jihar zamfara kuma dan jam'iyyar pdp na goyon bayan jam'iyyar pdp ko dare ko rana da izinin allah dam a honorable a wani bidiyon da bello turji ya saki a kwanan nan har guda biyu a kafofin sada zamanta. a wanda na farko ya tuhumi tsohon gwamnan jihar zamfara kuma karamin ministan tsaro a yanzu da hannu dumu domu kan tallafawa harkar ta'addanci a jihar zamfara a lokacin gwamnatinsa bidiyon na biyu kuma ya sake jaddada hakan inda ya sake ambato sunayen wasu waɗanda ya kira a matsayin makusantan gwamnan da kuma jagorantar wasu kai har hare a yankin karamar hukumar maradon a matsayinka na ɗan wannan yanki kaga waɗannan bidiyoya da kuma irin zage-zagen da shi bello turu ya yi shi me za ka iya cewa akai a to nura abin da nake son al'umma su sani mu wannan abu ba bakon abu bane gare mu daman an ce biri ya kama da mutum hmm. wannan zarge-zarge mu idan muka faɗe su za a ci adawa ce muka ta siyasa alhamdulillahi muna nan muna nan kuma muna addu'a shi akan matsalar tsaro a kamar yadda mai daraja gamna ya faɗa mu ba mu cika magana ba amma yanzu da ta kai ta kawo mu dai kowa ya sani mai daraja gamna ya tabbatar mu da kowa cewa baya sulhu da 'yan ta'adda ya faɗi duniya ta sani kuma al'umma sun sani ko babu wani alaƙa wanda gamna zai yi da harkar ta'addanci ko kuma wani ɗan ta'adda domin wani neman bukata kamar yadda nake ta faɗa ina gamna ba zan nemi alfarma wurin ɗan ta'adda ba sai dai ɗan ta'adda ya nema a wurina domin me kana gwamna kowa ƙarƙashin ka yake to babu banga dalilin da zai sa haka nemi a wata alfarma a wurin ɗan ta'adda ba kana matsayin gwamna so wannan bidiyo kamar yadda ka gan shi ma na gan shi kamar yadda nake gaya maku ya ce ita wannan haka ta security mu mun san inda matsalar take mu mun san ni a dalilin a ɗauki minista a ba matawali ba dan an yi komai ba ne ba an yi ba ne domin wai a ci nasara a kan tsaro an yi ne domin a dakile duk wata nasara da shi gamna dauda zai samu akan magance wannan matsala ta tsaro wannan matsala ta tsaro shekaru aru aru muna fama da su so alhamdulillahi duk wannan munakisar da ake ta harkar tsaro da rashin son dauda ya nasara duk da hakan dauda na nasara domin wannan abin da yake faruwa shi dala turji yake yake ambata cewa Matawalle ya taimake su akan harkar abin nan ko kuma yana da hannu da harkar matsalar tsaro mu yanzu idan a gwamnatance gwamnatin daura ta fito ta wannan magana za a ce yi da an mai adawa so alhamdulillah an ce shege shi ya san shege bello turji shi ya faɗa da kai ne ko bello turji ba wani jami'in gwamnati a cikin gwamnatin matawalle shi kai ne bai yi sanin sirrin gwamnatin matawalle ta shuɗe ba saboda haka nura wannan magana haka take haka muka ji ta dalla mayaudari ne maha'inci ne kuma ya zo ya faɗi cewa ga masu ga kuɗin ɗaure mu harka gindi ga kuɗin ɗaure mu harka gindi saboda haka mu abin da za mu ce ya rage ga gwamnatin tarayya idan da gaske take yi to waɗannan mutane guda biyu da shi mai laifin da kuma wanda ake zargin ba su gagari gwamnatin tarayya ba duk wani mai laifi da ka sani nura babu wanda ya gagari gwamnatin tarayya in dai an ga dama a kyale shi in ba a ga dama ba kuma an san wanda za a kama shi domin bello turji yau idan aka ce ana son a kamo shi ko a raye ko a mace za a kamo shi kuma shi bello mutuwalle ai yana nan ai idan magana ta gaskiya aka yau idan wani talaka ne aka yi ma wannan zargin da yanzu DSS sun zo sun kama shi da yanzu human rights ta tafi ta yi magana amma tun da harka ce ta shaye talakawa aka kashewa magana a ne ai kaga babu wata DSS ko kuma wata kafa ta jari kai ko gidajen jaridu ma irin BBC DCL duk ba su wallafa wannan abun ba saboda ba talaka bane an kama amma lokacin da kaji an ce an kama wani tsohon sarki da kaza da kaza da kaza ai kaga suna ta wallafa amma yanzu me ya hana DCL Hausa ko BBC su zo su wallafa cewa Bello Turji ya yi kalubale ga wani ga wani kaza kaza ai magana ce ta Allah wannan ƙasa ta mu ta Najeriya idan haka za a tafi da ita aka ce wanda adda madafan iko idan ya yi laifi ba za a kalubalance shi ba to wallahi tallahi babu wani babu wani abin da za a samu wanda babu wani natija za a samu a cikin ƙasar nan kamar yanzu harka na ta zanga-zanga ai maganar da ake zanga-zanga ba daidai ba ne a yi ba daidai ba ne a yi so wannan matsalolin na ganin mai laihi kana ji kana gani a ɗaukan mataki a kai ne shi yana ɗaya daga cikin abin da zai sa su ma talakawa su fasata akan wani abu so wannan abu mu mun riga mun san cewa dama irin hakan za a samu ranar da za ta bayyana so ta bayyana bello turji ya fallasa cewa ga irin gudunmuwar da aka bawa ga harkar ta'addanci to alhamdulillahi mu wannan abun ma nasara ce gare mu idan shi shugaban kasa ta rage gare shi ya sa a yi bincike ko kuma ya sa a kama bello turji ko kuma ya sa a yaki mutanen nan wannan ta rage gare su muna jiran mu ga matakin da ita matakin gwamnatin tarayya za ta ɗauka wannan shine a sako na a takaici a wannan gaba na'am to bari mu sake dawowa da a cikin sha'anin na tsaro a kwanan nan rundunar 'yan sandan jihar zamfara a baya-bayan nan ta bayyana cewa ta tafke wani ɗan majalisa haɗi da wani hakimi da wani tsohon shugaban ƙaramin hukuma a yankin ƙauren na moda da hannu dumu-dumu kan abin da shahi wannan matsala ta tsaro wanda kuma ana ci gaba da bincike a kai shin baka ganin kamar ana ci gaba da samun nasara ne ta fuskar kamawa tare da bincike kan abin da shahi waɗanda suke da hannu kan matsalar tsaro a jihar zamfara wato nura kamar yadda nake faɗa ko kuma in ce gamna shi ma ya faɗa mu ba mu cika magana ba irin nasarorin da muka samu ta ƙarƙashin ƙasa inda za mu zo mu fallasa su ga duniya ta ji su to abin ba zai yi wasu daɗi ba domin me wannan harkar tsaron da kake gani ana yin ta ne ana tuko suna warwara ana tuko suna warwara nasarar ma da aka samu ba su ake ba so wannan bai rasa nasaba da nasarar da ake samu da kuma shi gamna irin gudunmuwar da yake ba bangaren jami'an tsaro tun daga na farin kaya yan sanda da sojoji da safety defense da su askarawa su kansu da kuma irin kwarin gwiwa da aka ba su talakawa aka nuna musu cewa to wannan harkar fa da ake an canza gwamnati wannan gwamnati ba ta tare da wannan harkar so akwai lokacin da wancan lokacin da aka fito kama nuna cewa ka san in koma baka isa ba in ma kan nuna ka san in koma kai za a kama ko kuma in kace barawo kai za a kama to yanzu alhamdulillahi a an yi canjin gwamnati ita gwamnatin ita da kanta take cewa idan kun ga mutanen da ba ku yi da su ba ku yi report za a yi kaza za a yi kaza wannan magana da kace an kama wani dan majalisa an kama sarki an kama wani tsohon shugaban karamin hukumar mulki su wannan abun Allah wadai ne muna Allah wadai da su muna Allah wadai da su kuna shugabannin al'umma ku zo cikin al'umma ku sa hannu ku cikin ta'addanci domin a ruguza al'umma al'ummar da kuke neman ku nemi jagoranci a gare su kuma su kuke son ku yi ma wannan bala'i dama mu mun sani a karamin mulkin kaura kamar yadda muka ga bala'in ya yi yawa mun san da cewa akwai masu hannu da shuni akan wannan harka ta ta'addanci ko muna addu'a duk inda suke Allah ya ƙara tona musu asiri kuma ina kira ga su jami'an tsaro DSS da su 'yan sanda su ci gaba da bincike cikin sassan ƙananan hukumomin lokal gamin nan wallahi irin wannan abubuwan sai an ta samun su mu mun sani idan aka ci gaba da bincike kamar yadda muka sani 'yan sanda da su sun defense da sojoji da askarawa idan aka ci gaba da bincike wallahi tallahi a cikin jihar nan za a samu irin kuɗin nan mara gurbin kuɗin da ba sa son ci gaba ba sa son zaman lafiya al'umma in aka ci gaba da izinin Allah za a samu wannan nasara kuma ina ƙara roko ga shi mai daraja gamna ya ƙara baiwa jami'an tsaro ƙwarin gwiwa duk da mun san yana yi wanda kwana-kwanan nan su sojoji a matakin ƙasa muka yi sun fito sun koka a kan yanayin allowance nasu ma baya shiga almost wata uku ba sa samun allowance nasu su wannan abun bai rasa nasaba da kar su samu nasara akan yaƙi da suke da eh, ta'addanci a jihar zamfara domin akwai mutanen da sun riga sun aji sun aji kawai son suke idan zaɓe dawo ai dauda bai aiki ba dauda bai aiki ba ya ce zai maganin tsaro bai yi ba domin su zo su yi amfani da wannan kamfe to alhamdulillah su dai talaka sun riga sun san mahasan su kuma sun riga sun san makiyan su kuma sun riga sun san masu goyon bayan harkar ta'addanci a jihar Zamfara da ma kasa baki dai wannan shine sako um, to baka ganin kamar haɗin kai da kuma goyon bayan da shi wato karamin ministan tsaro ke bayar wato wannan fannin yasa an ka samu wannan gagarumar nasara a jihar Zamfara ta kama nan. ba ta gari da ake ganin suna tallafawa ta'addanci domin gurgunta harkar tsaro a jihar Zamfara a'a wannan babu wani goyon ba abinda nake son ka sani ma a bello matuwalle ko da allah ya bashi ministan tsaro karamin ministan tsaro a ya yi amfani da wata dama ta da karamin ofishi ne domin ya tasa ana cire sojoji ba gaira ba dalili kamar ni yanzu garinmu na magamin diddi tun daga watan da bello matuwalle ya sa minista ya sa an cire sojoji garinmu kuma na san akwai garuruwa da dama waɗanda 'yan yankin masu kansu sun san an ciccire min sojoji a yankin su domin idan a ci yana neman yana son a samu ci gaba ga hulɗar tsaro babu yadda za a zo a cire sojoji domin riga mun sani a duk wannan kwana-kwanan da ake duk munakisa ce ta shahi shi yake yin ta a kan cire wannan sojojin na kalubalance shi idan wani ya isa ɗan kori ne ya zo ce ƙarya ne ba shi yake sa a cire su ba shi yake sa a cire sojoji domin baya son dauda ya nasara akan harkar tsaro. To amma wannan rabar wannan kamar wannan kamar kana zargi ne fa. Zargi ne kai mai kyau kuma mai kyau ah. kuma yana da hujja kuma da dalili babban dalili na damna ya ya zo ya faɗi magana cewa ana cire sojoji ana cire sojoji ya ji ya tambaya me dalilin ake cire sojoji an ce daga daga daga kwam nasu can ake sa a cire su su koma wuri kaza babu gaira babu dalili irin zamfara ai bai kamata a ce a cire sojoji ba idan matawalle ko ya ce shi bai da hannu da cire sojoji idan yana da kishi a matsayin ɗan jihar zamfara ɗan karamin hukumar mulkin muradun wanda ya san bala'in da yake fama da shi a cikin ƙaramin hukuma ta kawai sai eh, ai dalla matawalla daidai ne a ce tun daga bakin magami tsibiri faru gidan goga kaya gora jan baƙo a tura musu jami'an tsaro wanda su ɗin aljimma a tura musu jami'an tsaro waɗanda za a ce ga sunan su je su yi maganin matsalan nan ta tsaro wanda tun da yake har yanzu bai irin wannan abin ba idan yana da kishi ko muradin bai yi kokarin kama tsaro ba balantana a ce wai yana kokari akan matsalar tsaron jihar Zamfara wannan labari ne babu hujja ko babu wani wanda zai iya buga maka wannan misalin a ce akwai hujja wai na cewa matawalle yana iya kai ne akan matsalar tsaro wannan ba gaskiya ba ne ba yi ko bai son a yi nasara bari mu dawo a bangaren duk da yana ita jam'iyyar apc mai mulki a wancan lokacin a jihar zamfara da kuma mai mulkin yanzu a tarayyar najeriya a jiya laraba ne tsohon gwamnan jihar zamfara kuma sanata a yanzu abdulaziz yari abubakar ya gudanar da wani taro a garin Talatan Mafara da nufin ƙara haɗa kan 'ya'yan jam'iyyar APC da kuma ganin sun goye bayan Ahmadu Bola Tinubu da kuma tsame crown su da hannayensu dukkan su da kuma magoya bayan su kan abin da ya shahi zanga-zangar da matasa suka fara a yau. Ya ka fahimci wannan taro kuma me za ka iya cewa akan haka? A nura, eh, na ga wannan taron. abinda nake so in fara buga misali akan wannan taro wato abu na farko wanda tun kwanakin baya na jefa kalubale ga magoya bayan abdulaziz yari ko kuma magoya bayan apc wanda na kalubalanci abdulaziz yari na ce idan akwai wani wanda aka haifa da jini ya kawo mana kilib na bidiyo wanda abdulaziz yari ya tashi ya yi magana akan tsaro na zamfara ta yamma kawai ba wai jihar zamfara ba ba kuma arewa ba wanda abdulaziz yare ya yi magana a kan matsalar tsaro a mafara ba wai zamfara ta yamma ba kawai ya zo ya kawo mana faifan bidiyo guda biyar ta kuɗi na aza amma aka gama ta wani ya zo ya soki burutsu na yi shirme har da zagi da komai dai kawai ya wuce bai iya kawo hujjar ba saboda babu hujjar saboda ba wai dan wannan abun ake ba duk abun da su abzazi ya za su yi ba su da dalili ba su da hujja suna yi ne domin kawai hulɗa su ta siyasa wannan abu da kaga sun je su yi mu mun riga mun san daman da zarar har da abdulaziz cikin jihar zamfara ba wai talakawa ne suka kawo shi bukata ta ce ta kawo shi wato babban bukata ta ga asuwaji bola tinubu the same thing wai happened uh, a 2019 ba sa son ya kara faruwa shi yasa har ganin yanzu duk abin da za su yi suna yin su faranta mai rai domin idan lokaci ya zo a ce su ne suke da jam'iyyar apc a kori suka biyu marafa a kori su sanin jaji duk abin da za a ganin su abdulaziz yari suna yi su shi ne kawai suke yi abdulaziz yari bai da kishin an jihar zamfara duk wannan wai ka ga wai mutum wai in ya tashi buga maka misali Abdulaziz Yare ya yi kaza ya yi kaza ya ba da shinkafa ya ba da menene ya ba da shanu wannan cokali bai san me kishi ba bai san abun da kamar ciwo ba ana kashe mutane a muradin ana kashe su a mafara ana kashe su a anka ana kashe su a bakura ana kashe su a gumi abdulaziz yari bai taba tashi a majalisa ya ba da kuduri kan cewa a tura jami'an tsaro su je su yi maganin matsalar tsaro a iya gumi da bukuyin da mafara da anka da maradin bai taba yin wannan abin ba amma sai wani takwali ya tashi ya ce maka wai abdulaziz yari yana kishin mutane wani kishin mutane yake ta yaya an tura mutane tun daga bakin shi haɗan majalisar bakura maradun an anka babu wani aikin da suke yi kawai sun tahi ne sun tahi ne sun samu wuri sun yi zaune babu aikin da suke yi ma su kawai sanata ya zo ya raba shinkafa shi ne aiki eh sanata ya zo ya dan majalisa ba ma maganan ma dan majalisa shi ɗaya ma ne ka wannan abubuwan to duk abin da Abdulaziz Yare yake ba komai yake ba siyasa ce yake babu wani kishin talakawa da yake saboda haka wannan taro mun gan shi an wace kuma har yana kiran kai ne wai shi ne jagoran jihar zamfara haba malam ka sani cewa ka yi kuskure wannan maganar da ka yi kai ba jagoran jihar zamfara ba ne kai jagoran mutanen na npp kuma ka sani zanga-zanga ta lumana kundin mulki ya ba da dama a yi ta constitution da kuka biya ba addini kuka biya constitution da kuka biya da kuka yarda cewa kun zama sanatoci a ƙarƙashin constitution to saboda haka shi yabba ɗan ƙasa dama ya je ya yi zanga-zanga ta lumana babu wani wanda ya hana mutane zanga-zanga kuma ya sani cewa jihar zamfara su ba su da yawan da za su hana a yi zanga-zanga domin ne idan da sun yi mu yawa ya ba za mu ci zaɓe ba saboda yin su yawan da muka yi shi ya sa Allah ya ba gamna dauda zaɓe saboda haka su sani a mu a matsayin gwamnatin dauda lawan dare kamar yadda aka faɗa gwamnati an ba da dama a yi zanga-zanga ta lumana ba tare da rusa wajen wasu ba ba tare da ɗaukar dukiyar wani ba wannan abin a constitution ya ba da dama kuma gwamnati ba ta da hurumin da za ta hana mutane su yi zanga-zangar lumana a gwamnatance ba su da hurumin da za su hana cewa wai a yi zanga-zanga wannan abin duk abin da Abdulaziz da yake kawai siyasa ce babu wani abu wanda yake na kishi ko kuma na nuna damuwa ko kuma na alhini mutane nawa aka kashewa a maradin ya zo ya gaisuwa bai zo ba sai yanzu bukata ta siyasa ta kawo shi sannan zai zo ya ce a ya hana zanga-zanga shi a suwaye wannan abin wallahi na yi mamaki irin Abdulaziz Yare ana kashewa a Bakura ana kashewa maradin anka gumi bukuyu bai zo ya nuna alhini ne ba sai yanzu zai zo tara mutane ya ce wai wai ya hana zanga-zanga a aiki to amma kuma ai ba ana ganin kamar ai duk wasu tallafi da aka samu daga gwamnatin tarayya ana shigowa da su jihar zamfara kamar akwai sa hannu da kuma kokarin na nuna kishi na ainihin shi a wannan sanata na zamfara ta yamma cewa dukkan wasu abubuwa da ya kamata a ce jihar zamfara ta samu a barin gwamnatin tarayya to su suke ruwa su yi tsaki su ga cewa wannan abu ya kawo al'umma jihar Zamfara shin baka ganin wannan kamar wani kokari ne wanda za a yaba ma shi ainihin eh, sanatar na Zamfara ta yamma kai ma faɗa ɗai kai tunda yanzu baka san abu biyu ba wanda za a cewa ya yi kokari ya sa an kawo su kai ma ka dai faɗa ne kawai tunda baka san abu biyu ba yanzu wanda za ka cewa Abdulaziz ya da sa hannu ne an ka kawo kamar tallafin shinkafar da aka bayar tirela ashirin ashirin din nan da kuma tallafin shi ya ba a majalisa aka ba da shi ko kuma jin kai shugaban kasa ce zai bawa shugaban kasa hankali ne ya tashi akan zanga-zangar da za a yi kisa hayye wannan magana saboda haka abdulaziz yari bai iya hana a kawo shinkafa zamfara domin gamna gamna ne kuma zamfara jiha ce babu abin da zai iya hana cewa a kawo babu wani abu wanda abdulaziz yari dauda ya samu da sa hannun abdulaziz yari har yanzu cikin abin nan shekara ɗaya da wani abu da ana mulkin jihar zamfara a matsayin jam'iyyar pdp babu abu ɗai wanda abdulaziz ya da sa hannu ne aka samu shi to saboda haka wannan magana duk magana ce kawai ta 'yan siyasa babu wani abu wanda abdulaziz ya da sa hannu ne aka samu a cikin jihar zamfara a gwamnatanci, a ƙarƙashin jagorancin dauda lawan dare babu wani wannan kawai duk magana ce ta 'yan siyasa idan abdulaziz yari da gaske yake ya tashi ya je ya kawo moshi akan matsalar tsaro sanata ah, abba ahmad sani ya rima idan da gaske ka shi ma ya hakan a sai wannan ah, dan majalisa na anka shi ma idan da gaske ka su zo su yi shi disantin irin abin da kabiru ahmadu mai falis take yi saboda haka babu dalilin da zai sa mutum baye ba a ce yayi ai ga abin da ya faru na sanata na sanata sahabiya'u abin da aka masa ihu ai abin kunya ne wannan abin kunya ne sanata a garin su a mahaifata a mahaifa ta a saboda haka mun riga mun sani wannan abubuwan duk da suke yi wallahi siyasa su suke ba su da kishin talata ba su da kishin al'umma wannan shine kawai babu wani magana kishi bari mu dawo bangaren jam'iyyar ku ta PDP a me kake ganin ya kamata ko shawar da kake ganin a ka ba ita wato wannan gwamnati da kuma shi gwamna Dauda Lawan na inda kake ganin gwamnatinsa tana tafiya ba daidai ba inda kake ganin ya kamata a ce a gyara da kuma yadda kake ganin ta yi abin a yaba mata wanda al'umma za su mata san barka me za ka ce a kai ah, alhamdulillah abin da zan fara da shi ah, musamman a ƙarƙashin jagorancin shi ne daraja gamna wato akwai mutane da dama da na sha kira cikin satin nan musamman a ɓangaren maganin mai tarko da ɗan sadau babban albishir ɗin da gamna ya masu na bada hanyar su wallahi tallahi wannan abun ya faranta musu rai kuma ni akwai fashiyar mutane da suka kira ni suka saka ma dauda da alkhairi a ta hannuna saboda wannan abun yana ɗaya daga cikin alkawarin da dauda yi domin dauda ya zo maganin mai tarko ya gaya masa cewa in Allah ya bashi shi gamna zai bada wannan hanyar ina tabbatar maka cikin jihar zamfara a ce tsakanin lokal gamin guda zuwa kaza mai hanya mai tsawon wannan sai an bincika alhamdulillah dauda ya ba da hanyar nan wannan abun a yaba ne a gwamnatance kuma a jam'iyyance kuma ni dan jam'iyyar pdp dole in yi farin ciki yi mana a sai abu na biyu abin da ya shahi kwangila kwangila da gamna ya bayar daban-daban na raya wurare da makarantu da ka duk ayyuka duk hudun da kai kanka ma ka sani ba sai na zanu ma kai kanka ka gani eh, to amma ai al'umma suna so su sani masu kallo da kuma sauraro a al'umma abin da nake so su kara sani ko kuma su kara gani a wato abu na farko wanda ya shafi a a hilin jirgi da gamna yake ginawa da kuma asibitota da ake gyarawa wanda kowa ya sani kowa ya gani magana gyaran asibiti da kuma hilin jirgi da ake gina wannan kowa ya gani ba wai magana cewa mu in aka ba da aiki a zo a ba da labari kawai ko kuma ga takarda a ganai to mu idan aka zo gwamnatin dauda ta ba da aiki sai an gane gashi nan ana yi kamar yadda nake ta faɗa duk sadda dauda zai cewa zai yi abu to ka bibiya ran da ka ji dauda ya ce zai yi abu to abin ka je wurin ka gani an ma fara wannan shine kawai aƙida ta na riga na san waye dauda kuma na riga na san abin da dauda zai yi a jam'iyyance abin da nake so in ƙara ba da shawara a kamar yadda muka sani jam'iyya ita ta kawo mai daraja gwamnatacci ya zo ya takara al'umma suka na'am suka yadda a magana ta zaɓe na ƙananan hukumomi da muke tunanin insha Allah za a yi shi nan ba da jimawa ba abin da muke ƙara ba da shawara mai daraja gamna dauda lawan dare ya baiwa talakawan jihar zamfara da kuma jam'iyyar cdc su hekar da mutane masu nagarta da al'umma suke so kamar yadda shi ma al'umma suka zaɓe shi ko da kuɗi ko ba kuɗi aka ce dauda kyauta to saboda haka akwai irin mu ciyamuman yanzu haka da za a ce wani kyauta ko da kuɗi ko ba kuɗi saboda an san yana da kafasin da zai iya zama kuma an san yana da zuciyar da zai iya taimakon al'umma kuma an san yana da zuciyar da zai iya gina al'umma to saboda haka shawarar da nake ba jam'iyyar pdp da shi mai daraja gamna a baiwa jam'iyya dama ta da 'yan ta na siyaman kada a yi masa abin da aka yi ga kantumomi wanda aka zo babu wata lokal gannin guda wadda ba a kuka a kan kantumomi don Allah don anar ba ma noma ba ma fatan a yi wannan abin ba ma fatan a wannan abin. muna kira ga gwamnati da gamna da jam'iyya a baya ta dama tun daga matakin eh, ward ward a ba ciyaman dama ya je da shi da mutane ne su yi magana a haikar musu da kansilansu a je local government a ba ciyaman fati dama su je su yi magana su hikar da ciyaman ɗinsu idan aka zo matakin jiha kuma ku zo ku anshi wanda aka zo aka ansa babu rigima ayaniya babu cewa dan gidan wane ne babu cewa yaron wane ne babu cewa ya goyo bayan wane idan kana nema ka je ka nemi al'umma su yi maka su yi maka idan ba su yi maka ba ka yi haƙuri kak a biyo goyon bayan wani kak a ce ɗan gidan wane ne idan dai ana so a samu maslaha ga wannan tafiyar kuma ana so a nuna cewa demokradiyya ta tafi a cikin jihar zamfara kuma gwamnati mu mai adalci ce to idan haka haka talakawa za su yi murna al'umma za su yi murna a ita kanta jam'iyya za ta ƙara haɓaka kuma a gane cewa jam'iyyar pdp tana nan da ƙarfin da kuma tana nan da damarta wadda take da ita Na a gurguje duba da lokaci cikin sakan talatin da me za ka yan rufewa abin da zan rufewa da shi wanda zan yi addu'a da shi ne daraja gamna bisa namijin kokarin da yake yi wanda ta samu abubuwa ta samu abubuwa Eh. wanda yau satin da ya gabata kana jin mai daraja gamna ya ce jihar mu tana ɗaya daga cikin jihar da ta fi samo kuɗi wanda har gamnoni suka tsaya suka yi atakin ne a kan ba ya za su bari a bashi kuɗi kaza kaza aka ce to tun da ya cika sharuɗan duk da za a bashi kuɗi ke, saboda haka shi za a ba saboda haka ina kira ga mutanen APC da 'yan adawa wallahi tallahi ku yi ban ma dauda adawa ku bi a hankali dauda Allah kai ne dauda Allah ya yi shi dauda mutum ne haziki dauda mutum ne haziki mai taimakon al'umma mai son ci gaban al'umma mai son ci gaban da Ato, muna godiya sosai da ba a tattaza kai da dauda dauda Allah ne ya yi shi kuma talakawan jihar Zamfara suka zabe shi yawa muna godiya sosai da wannan lokaci naka da ka bamu a cikin wannan shiri muka tattauna da kai na tsawon mintuna ashirin da biyar a cikin wannan shiri